irin yadda na tarar ana cinikin rago kenan a kasuwar dabbobi ta turaku sai dai da yake mako guda kawai ya rage domin gudanar da hidimomin babbar sallah ko kuma sallar laya alamu na nunin ba cuwa-cuwa sosai a wannan kasuwa da ke matsayin kasuwar kara mafi girma a birnin yamai wani dillalin dabbobi malam ibrahim ali ya min bayani akan yanayin kasuwar halin yanzu. Kasuwa alhamdulillah tunda kowane da ka gani mai karamin hali da mai babban hali duk wanda duk yazo shi na samun gurgurun iyakan nashi. Rago madaidaici nawa za a iya cewa yake? Mai karamin kuɗi jika arba'in zuwa jika talatin da biyar ana iya samu. Kuma zai laye kake gani? Eh na laye mana. Akwai ni jika ɗari bakwai, akwai ni jika ɗari hudu, akwai ni jika ɗari biyar akwai. Kowane ka gani mutum ya zo da halin shi. kina samu. Halin karancin abincin dabbobi da aka yi fama da shi a bana ya haifar da matsalar karancin dabbobi a kasuwanni, in ji Abdullahi Yahaya mai sana'ar sayar da bisashe. ba bara haka wanga in kasance shi kana sayan shi ka Bana shi ma wanga yanzu inda yake ga Bi ba ya saba'in da biyar nan zuwa kaɗan shi na tamanin kuma nan zuwa kaɗan shi tamanin da goma ko ya ɗari daji babu bisashe. akwai rani ya kashe bisashe bisashe akwai da yawa da basu irin man da ake so ba don ku bisa mai mai mai kyawu ita ce aka ce kai layar ita kai da kawo tsakanin mali da nishar sun matukar ragu a sanadiyar tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a arewacin kasar ta mali lamarin da ya haddasa tsoro a zukatan makiyaya da 'yan koren da ke harkoki tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Masu kawo bisashen yawancin majoritekin du abin da ya saura can hannun bangaren wajen malikin nan wajen bugajen nan da abun da ya saura wajen hillani hillanin nan giran nan to ba a samu kwanci hankali ba bale dai a samu bisashe mutane su to zuci kasuwa su kawo bisashen ha a samu a sayar ba ka zuwa ka dauki kudin ka ka shiga daji a kashe ka amshe ma dukiya bai yi ba ku ba ku je ba su kuma ba su zo ba a ala mu ba mu zuwa tunda ba mu zuwa a kashe ka amshe ma da arziki <laughs> ba ka zuwa dan ko in sun kawo mu mu saya su ko suna jin tsoro su saka daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da suka je kasuwar turaku don neman ragon layya na zanta da wani direban taksi. Hamidu ne sunana. Hamidu barka dai gashi ka zo kasuwa ka sayi rago ko? Eh na sayi. To yaya ka ga rago? Ka to rago dai alhamdulillah. Mm. Eh babu dai abun nan matsala kowa dai yana samu abun da Allah ya hore shi kana. Babu tsada? A babu dan yada kurai. Kamar na nawa ne ka sayi kai? Wallahi ni da talatin dai ne na samu wanga dangane. Shi Na 30. talatin? Eh. dan garmi ne kuma ba babbana ba ragon shi ka talatin zai isa layya eh, to to wanda ba komai komai da garhin shi ne ba malam ko ba gaskiya ba mutum ba a wuce garhin shi ko mana matsin tattalin arzikin da kasar Nijar ke fama da shi a halin yanzu ya jefa magidanta da dama cikin kangin fatara lamarin da ya sa wasu daga cikinsu ke ganin samun abin yanka a bana sai yadda hali ya yi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar